Assalamu alaikum jama'a ma'abuta wannan tasha tamu ta Algaita Media. Idan kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye shirye Idan kuma ka kasance kana cikin wannan tasha to ka danna mana like ka yarda mana comment a ƙarƙashin tsokaci. Wannan shiri mai suna ɗan Adam shiri ne wanda tashar Algaita Media ta ƙirƙire shi domin ku kanku domin ku ba da labarinku. domin ku bayar da labarin da ya faru da ku walau a gaske walau kuma labari na shikaya. To a yau muna ɗauke da labarin wata baiwar Allah ne wadda ba ta buƙaci a bayyana sunanta ba. Take cewa Assalamu alaikum Malam Saminu. Ina buƙatar ba da wannan labari nawa wanda yake ɗauke da abubuwan al'ajabi sannan kuma watakila na iya zama darasi ga waɗansu wasu kuma labarin nawa na iya ba su dariya. To koma dai yaya ne zan gutsara muku kaɗan daga cikin wannan labari wanda ya kasance mai faɗin gaske. Zan ba da iya abin da na ga zan iya. Ta ce da farko dai ni haifaffiyar Najeriya ce, ina zaune da mijina lafiya. Mijina yana so na ina sansa ya nuna min ƙauna wadda baki ba zai iya furtawa ba. Wannan soyayya da take tsakanina da mijina sai ta kasance ta tsokanewa wasu da yawa idanu. Al'umma suka ringa shigi da fici wajen su ga sun raba wannan soyayya. Al'umma sun sawa soyayyar mai idanu da tsana. Hakan ya haɗa har da kuma matarsa wadda take cikin gidan. Abubuwa da yawa sun faru a tsakanin wannan aure domin a ga bayan wannan aure namu, amma Allah bai kaddara ba. Har zuwa lokacin da Allah ya hukunta cewa shine ƙarshen wannan zama namu, Allah ya kawo rabuwa. aka zo aka yi rabuwa cikin maslaha ba tare da tashin hankali ba bayan mun rabu da wasu 'yan watanni na gama iddata ba tare da na yi wani dogon jira ba cikin wani kankanin lokaci na fice daga kasar inda na tafi kasar saudi arabia kaga kenan idan ka lura a najeriya ban tsaya na yi zauraci ba na yi tahowa ta saudiya bayan na zo saudiya yau da gobe ana ma'amala a cikin waya da mutane bayan na kasance a kasar saudi arabia cikin ma'amala da mutane ta hanyar waya na kasance ni mace ce mai son soyayya Nakan ɗora waƙoƙin soyayya akan status da kuma sauran al'amurana da suka shafi social media, amma ban taɓa ɗora hotona ba ko kuma wani bidiyo nawa akan social media ba. Har kullum abin ɗorawa ta akan social media waƙoƙin soyayya ne sai wa'azi sai kuma sauran abubuwan da ba za a rasa ba. Ana cikin wannan yanayi. kwatsam sai na kasance a duk lokacin da na kwanta bacci sai na kama mafarki da 'yan fim ɗin hausa Yau na yi mafarki da wannan, gobe na yi mafarki da wancan. Mun je taro ko kuma muna fira ko kuma muna gaisawa. Maza da mata dukansu babu wanda ba na yin mafarki da shi. Ina cikin wannan yanayi na kalolin mafarke-mafarke sai kawai zuciyata ta raya min. Lokaci ya yi da ya kamata a ce na ya aure. Aure shine darajar 'ya mace. Gwara na aure na na huta. Na karbi shawarar da zuciyata ta bani ta maganar yin aure, don haka sai na mayar da hankalina a kan game da maganar aure. Duk wanda ya zo min da maganar aure da girgi sai mun fara soyayya da shi kamar za a yi aure. Sai kawai na ga al'amuran sun canja. Da farko yana nuna min soyayya, amma daga bisani sai na ga bana samun soyayyar da nake bukata. Ba na samun irin kulawar da na saba samu a baya, ba kuma na samun irin soyayyar da nake samu. Haka sai al'amuran su wargaje, yau a haɗu da wannan gobe a haɗu da wancan. To yanda al'amuran suke wargajewa sai na rungumi addu'a. Bayan na rungumi sashi na addu'a kullum ina addu'a na sallah. Kullum ina ta wannan addu'o'i da sallah. A duk lokacin da na yi addu'a na sallah na kwanta sai na mafarki da wani fitaccen mawaƙi a cikin mawaƙan Hausa wanda ya riga ya yi suna a duniyar waƙoƙin Hausa fim. Amma kuma shi wannan mawaƙi bai cika yin harkar fim ba, amma dai an san shi a duniya. kullum kawai sai na yi mafarki da shi ya zo yana yi min magana ta soyayya yana nuna min ƙauna da girmamawa da tausayi sosai idan aka ɗauki lokaci na daina wannan addu'o'i sai na daina mafarkinsa idan kuma na dawo da yin addu'a sai na dawo da ci gaba da mafarkinsa tun ina ɗaukan abin wasa har al'amarin ya fara shiga cikin zuciyata Ni da a rayuwata kwata-kwata ba damu da kallon waƙoƙin Hausa ba sai dai idan na ji waƙar da ta burge ni na ɗora ta a status. sai ta kasance ta sanadiyar wannan mafarki da nake na koma kallon waƙoƙin hausa musamman ma na shi wannan mawaƙi na mai da abin wasa ko kuma shirman mafarki sai ta kai ta kawo idan aka ambaci sunansa sai na ji har sai na ya buga saboda tsabar soyayyar da nake masa na kasance saboda soyayyar da nake masa na koma laliban waƙoƙin hausa a kafafen sada zumunta musamman kamar irin su youtube facebook da kuma instagram bani da wata waka sai sauraron wakarsa wani abin al'ajabi lokacin da na fara sauraron waƙoƙinsa sai na kasance irin kalaman da yake yi min a mafarki duk wakarsa da zan ji sai na ji shigen wannan kalami a cikin wannan waka duk wani shafi na instagram ɗinsa a yanzu na riga na bi na gama karaɗewa. har yau har gobe idan har zan kwanta na yi addu'a Allah ya bani miji na gari to idan na kwanta mafarki shi zan gani akwai wasu shahararrun shirye-shirye da shi wannan mawaƙi yake ciki sanadinsa ne yasa nake kallon shirye-shiryen a yanzu a nan dai ina buƙatar ku bani shawara game da wannan al'amari shin na yi masa magana na bayyana masa ra'ayina ko kuma me kuke tunanin ya kamata na yi adam ba bai gane ba